ta dai tabbata za a rataye jabar a bisa umarnin da kotu ta bayar da samunsa da laifin ɓatanci ga fiyan halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna ɗauke da wasu bidiyoyi game da maganganun malam abdul na baya-baya bari dai mu fara sako muku su kafin nan mu sako muku furcin da ya ce ya tuba da kuma furcin wasu sauran malamai kuma alhamdulillah kamar da na faɗa muku ni ba ban dama wannan abu ban fito da niyyar wai zahiran nasara nake nema ta bayyana ba domin na san wannan karatun ya yake in nasarar ta samu ta zahiri to wannan ake cewa riba kafa ce ba danta ne ba a ni na fito ne yau ko gobe a ce na mutu daga masu kuka ganin duk sanda aka ban tsoro da kisa ɗauri farmaki kaidi sharri bata suna sai ku ga himma nake karawa kuma na gaya muku a iya sani na a rubuce-rubucen da na karanta banga wanda ya tono rubuɗin wannan fitina ba irin yadda na tono na sa mabirgi na murɗata na tona garwashinta ban gani ba kuma sannan banga wanda ya tona ɗan kaɗan ɗin ma sannan ya kai ba to don haka ni ko yau aka ce babu ni akan wannan aikin ai na yi abin da an aran damar da ba arawa wasu na gaba da ni ba masu sauraro muna so don Allah da ku gyara zama tsab domin za mu sako muku wasu cikakkun bidiyoyin sautin maryam Sheikh Malam Abdul da kuma wani furucin da ya yi na lokacin da ya ce cewa ya tuba a karo na biyu da kuma irin kalaman da malamin ya faɗa akan cewa ya tuba ya janye kalamansa musamman akan irin furucin da akan fiyan halitta annabin mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da dai sauran wasu furce malamai game da tarin mutanen da suka nuna goyon bayan su akan cewa wasu ma sun nuna cewa ba su ji daɗi ba da kotun ta ba Abdul daman wadi kwanaki talatin kuma da ya ɗaukar ƙara wasu sun ce cewa sun so ne a rataye malam Abdul nan take domin tabbas ya jima yana batanci da kuma bata sahabbai shi yasa masu sauraro muke so don Allah da ku gyara zama tsaf domin sauraron sautukan murya game da bidiyon da zamu sako muku su har ƙarshe amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan tashar tamu mai albarka kafin mu tsunduma gundanar rahotannin muna so da ku danna mana subscribe game da danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka tun dai a baya-baya tun lokacin da gwamnatin jihar kano ta gurfanar da malam abdul a kotu da kuma sanya ayi mukabala da shi a bisa irin wasu kalaman da yake furta gwamnati da kuma malamai da kuma wasu irin furcin da yake yi da batanci ga fiyan halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abdul dai ya sako wani bidiyo yayin da yake bayani akan cewa ya tuba akan kalamansa don haka ya janye su dai abinda malam abdul ya faɗa a baya-baya kafin kotun ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar annabi yan uwana masoya shugaban halitta maza da mata yara da manya gani ina sake fitowa karo na biyu domin daɗa tabbata da jaddada cewa waɗannan maganganu waɗanda suka jawo cici-kuci wanda suka fito daga bakina game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cewa lallai na janye su na kuma janye su tare da roƙon ubangiji ya sanya haka ya zama silar rahama da gafara da jin kai gare ni da dukkan al'ummar annabi masoyansa baki ɗaya ya kuma ƙara wa wannan shugaba namu sallallahu alaihi wasallam ɗaukakar daraja da ƙarin makami a duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan dai shine furcin da malam abdul ya yi kafin kotu ta yanke masa hukunci amma asalin abin da ya ƙara ɗaurin al'umma kai shine malam abdul ya san yayi wannan furcin amma kuma duk da haka ya ƙi saduda a gaban alkali ko kuma ya nuna alkali cewa alamun ya saduda ko kuma ya amshi laifinsa domin malam abdul har alkali ya tabbatar abdul cewa tabbas ya yi batanci ga fiyan halitta sai dai shi kuma malam abdul ya nuna wa duniya da kuma alkali akan cewa shi fa bai yi batanci ga fiyan halitta ba sai dai alkalin ya ce cewa an yi duba da yadda aka ba wa malam abdul dama tun lokacin da aka ba shi damar minti goma ya ce cewa minti goma ta masa kaɗan daga minti goma aka ɗaga sai da aka ba shi dama na shekara ɗaya da kusan watanni uku duk da haka malam abdul ya kasa tabbatar da hujjoji da kuma littattafan da yake wasu farici akan fiyan halitta da kuma sabon manzon allah ya kasa tabbatar da inda aka rubuta daga bisani dai dubannin malamai da kuma alkali sun tabbatar da cewa duk waɗannan kalaman da abdul ya faɗe su gaba gadi shi ya kirkiro kayansa gaba gadi kamar yadda ya ce wake ya fito yawo gaba gadi ba wanda ya tanka masa an tabbatar da cewa duk kalaman da abdul ya yi akan fiyan halitta da dai wasu sauran manganun da akan sahabbai kawai shi ya kirkira kayansa domin ya ƙara dulmiyar da mabiyansa ko kuma a ce domin dai ya ƙara samun tarin mabiya nan take dai alkalin ya yanke masa hukuncin kisa ta hanyar hataya nan da kwanaki talatin wanda a halin da ake ciki da yanzu dai kwanakin ba su fi saura kwanaki ashirin da biyu kasar suka rage ba matakar idan malam bai ɗauka ƙara ba to ba za a sheki shi ta hanyar rataya sai dai malam abdul a gaban kotun ya nuna jarumta akan cewa ya san in a kashe shi to fata tabbas zai je gaban Allah cikin girma don haka yana kira ga mabiyansa da kuma almajiransa da kada su take su ce za su tare da hankulansu domin akan wannan hukuncin da kotu ta yanke masa sai dai halin da ke cikin yanzu dai dubbanin al'umma sun zuba malam abdul ido sun su gani zai bari ne a rataye shi ko kuma a'a zai ɗaukar ƙara tunda dai a gaban kotun ya nuna baya buƙatar sassaucin alƙali kuma ya ce cewa a shirye yake domin ya mutu domin shi ya tabbatar da cewa bai ɓatanci ga fiyan halitta ba a sauraro abin tambayan a gare ku shine shin kuma ba ku da cewa abdul jabbar ya yi ɓatanci ga fiyan halitta ba duk da irin furuci kuma an riga da an ji kuma kazalika a kotun ba wai da ka aka yi amfani ba sai da aka kunno sai da aka haɗo duk wasu kalaman da malam abdul ya faɗa akan annabi sai da aka kunna idan an kunna in ya ji kuma ya tabbatar shi ya faɗa al'umma sun ji kafin nan a tambaye shi a ina ya samo a wani hadisi ko kuma a wasu littattafai aka rubuta wannan duk da irin wannan abubuwan da aka yi wa abdul amma wasu gani suke fa duk da hakan ba masa adalci ba an shigo da lamarin siyasa ciki shi yasa aka yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya haka zalika yan shi'a dai sun nuna kin goyon su akan wannan hukuncin da kotun ta yanke yan shi'a sun ce cewa tabbas wannan hukuncin da aka yanke wa malam abdul an yi son kai kuma kazalika ba bi hukuncin a cikin ka'ida ba kuma wannan ma bai ma dace a yanke masa hukuncin kisa ba sakamakon mutum ne wanda yake son manzon Allah kamar yadda 'yan shi'an suka faɗa. a sauraro muna so don Allah da ku bayyana mana irin naku rayun a sashen mu na comment akan hukuncin da kotun ta yanke da kuma farcin da Abdul yayi akan fiyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma su tinkaho da dai sauran zantukan da Malam Abdul yayi muna so don Allah da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin shin hukuncin kisan da aka yanke wa Malam Abdul an yi daidai ko kuma a'a kuma kuna tunanin akwai harkar siyasa ko kuma wani ko lauje cikin nadi a harkar duk da dai malamai sun tabbatar da cewa wannan hukuncin hukunci ne aka yi sa akan daidai kuma kazalika duk wanda yake tunanin cewa hukuncin an yi sa ba akan daidai ba to fa tabbas ya bincike imaninsa domin ya imaninsa na da rauni saboda ba malukin da in ya cika cikakken musulmi za yi batanci ga fiyan halitta wai a zauna ma ana cece ku ce bayan an riga da an san cewa addinin musulunci ta tare da cewa duk wanda ya batanci ga fiyan halitta to fa hukuncinsa kisa ne ko da kuwa ya tuba tabbas lamarin annabi ya wuce wasa masu wuraro, gare ku muke muna so don Allah da ku bayyana mana irin naku ra'ayin a sashinmu na comment